ran kowa na hannun Allah ta'ala duk duniya ba mai kara maka sakan guda ɗaya na agogo ba mai rage maka iya abin da Allah ta'ala ya rubuta shi zai faru ba mutumin da isa ya rage maka minti ɗaya ko sakan ɗaya a duniya me dalili saboda ajalin ne lausa baral katilo lamatal maqtul lokacin da Allah ya sa wa kowa shine in mai kisa ya yi hakuri wanda zai kashe zai mutu ba mutumin da ya isa a canja ajalinsa ajalin yana tsaye ba wanda zai iya canjawa shi yasa in kana mai imani mutuwa ba za ta baka tsoro ba saboda